من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إله الأولين والآخرين الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأكثر من شاء بعدله والصلاة والسلام على المصطفى الكريم الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالدفاع وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم عشرين دا نوع لنيجا وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1432 a wannan masallaci masjid ahlul bait was sahaba a wannan unguwa ta tudun wada a wannan gari na Kaduna muna roƙon Allah ta'ala kada ya sa abin da muka sani ya zama musiba a kanmu kafin nan akwai tambayoyi mai tambaya ta farko ya ce yana tambaya wa ya usama bin laden shine tambayar da yake idan tarihin Musamman bin laden yake nema sai ya je shiga intanet akwai tarihi sai ya binciko nan tafsiri muke ba tarihi muke ba ko kuwa na biyu kuma ya yi tambaya a kan cewa da wata aƙida ya mutu Usman bin Laden ya mutu yana da'awar yana da aƙidar sunna ne amma hukuncin sai idan an je gaban Allah eh mu na hannu du'atul la su ba ma mu wani mutum hukunci da wuta ko aljanna sai wanda Allah da manzan Allah su ke masa hukunci sannan na uku yi magana cewa kuma ya mutu a matsayin mujahidi ne haka ne ko ya mutu a matsayin mujahidi to jihadi dai addini kuma ma'aunin kowane irin abu shine littafin Allah da sunnar manzon Allah saboda haka tunda jihadi yana da ma'auni karkashin Qur'ani da sunna ka kalli jihadin da yake kuma ka kalli Qur'ani da sunna in ka san Qur'ani da sunna Qur'ani da sunna sai su majahadin hukunci saboda haka Qur'ani da sunna su suke da hukunci akan kowaye a duniya amma ba wani mutum da shine yake da hukunci akan Qur'ani da da sunna wannan shine abin da zan faɗa kuma ya mutu a ya mutu a matsayin shahidi koya mu dama ba ma kiran wani mutum shahidi sai wanda annabi ya faɗa imam al-bukhari ya bude babi a cikin bukhari ya ce babu la yuqalu fulanu shahidi babun da ke magana cewa ba a kiran wani a ce masa shahidi duk wanda ya mutu ko da ya mutu a kan yin hanyar Allah ne sai ne mai masa kyakkyawan zato cewa muna sa in Allah ya da Allah zai tashe shi a matsayin wa a matsayin kuma shahidi sannan kuma yana tambaya ya ce wannan tambayoyin suna da alaƙa da karatun fiya abinda muke cewa aƙidar sunna aƙida ce da take da yanci me yancinta duk wanda ya karanta littattafan tauhidi tun daga na ɗaya zuwa na shida na Sheikh Muhammad bin Abdul idan ya kawo masail wani lokaci sai ce ilam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail sai ce al'ula shi ne al'ilmu ilimin nan kuma sai ce ma'arifatun lahi ta'ala wa ma'arifatun nabiyihi wa ma'arifatun dinin islamu bil adilla a yana daga cin abin da ya samu kaɗai na ɗari ƙari saboda yi ake ba hujja ko kuwa saboda haka in za mu shigo suna wani kuma ya ce sai mun bi shi ba hujja to ba garan kuma in ci gaba ɗari ta ban huta ko kuwa duk maulidai da mu ake da a nan dan wace zuwa a dan tashi wallahi amma saboda ana yi ne ba hujja ko kuwa sai muka daina abin da ya ba mu mamaki a baya yanzu a majalisin karatu wani zai iya buɗe baki ya ce imamu malik ya yi kuskure wani zai ce mai iziya ya yi kuskure mai risala ya yi kuskure wane ne ya yi kuskure amma akwai sanda in ka ce usman bin laden ya yi kuskure a kan kadiya kada wani yana ganin ka kafirta kafirta mai nan ya ce mala abakar gumi ya yi kuskure yana kan kadiyar dawowar annabi isa ne ban gamsu cewa annabi isa ba zai dawo ba saboda hadisai da suka tabbata tawatirai daga manzon Allah kuma ina nan akan fahim kowa da ya san ma zai mala a wajen mu ko to fahimtar mala abakar gumi kuskure ne annabi isa zai dawo me ya hujja saboda manzon Allah ya faɗa zai dawo ba haka bane yanzu za ka iya faɗan kowane malami ya yi kuskure a duniya ka sha amma wani yana kana cewa misali wanda kana ma ni ban faɗa ban kira sunan kowa ba da ne karatu ni na kawai na faɗi ma'auni na na jihadi saboda haka ka je ka auna jihadin da qur'ani da sunna da koma waye a duniya sai qur'ani da sunna su hukunci akan jihadi in daidai ne za ka gane in ma ba daidai ba ne za ka gane Allah ta'ala ya shirye da mu wannan shine a gurguje abin da zamu ci akan wannan tambayar sannan daga ƙarshe abin da zamu ce masu irin wannan tambayoyin suna yi ne wani lokaci don su motsar da wani abu cikin al'umma sannan ne ya karatu duk kowa ya sani mafi yawancin da abin da ke faruwa a nan garin ba wani mutum da na ɗauka su shi a gaba ni karatun da na sa a gaba shi zan in matsala ta zo akan abu in yi magana ba ruwana da kowa haka nake yin karatu sau haka ni na yi maganar jihadi ne ba ruwana da kowa ba na nufin kowa a duniya riga ce yanzu na ɗinka duk wanda ya ɗauka ya sa a wuyan shi sai yi daidai da shi kuma ta tsufa a kan shi shikenan Allah ya shirye da mu anan akwai wata mata tana tambaya cewa ta aure wato mijin da take aure da shi an musu auren zumunci da aka yi auren zumunci ana zaune da zaman ya ainihin wato daɗi ko ta masa ba daidai ba ne da sai masa ba daidai ba ta yi ƙoƙari da ba shi haƙuri to kuma mijin ya ci haƙura daga baya to kuma mijin dai da ya ci haƙura ana nan ana nan wato ta zamanto kalmu allaka kamar yadda qur'ani ya faɗa ita ba mata aure ba ita ba sakakka ba ana nan cikin wannan halin kuma sai ya ƙara aure ya je ƙara aure ta ce yanzu yana jin daɗi da matar shi ya yi watsi da ita matar da ya je ya ainihin wato aro sannan kuma bayan ya je ya ƙaro aure iyaye sun sa baki ya haƙura ya ki haƙura to daga ƙarshe dai mijin ya kuka da ita ya ce daga cikin matsalolinsa ba ta iya magana ba kaga akwai matsala ko kuwa akwai matsala saboda a cikin takardar ma akwai abin da ke nuna cewa tana da matsala wajen magana dan ban san da ta gama bayani na farko wato ba ma maganar girmama sa ce kusta yanzu a kaga wato wallahi yanayin ma yadda ta rubuta kalmar yanayin ma yadda ta rubuta kalmar ustaz za ka gane cewa akwai istiza izgili a to kaga mace yana daga cikin abin da za ta ci riba a kan shi shine zaman to ta iya magana ko kuwa babu wani arni da qur'ani ya kama sunan shi so 77 irin fir'auna amma Allah da ya magana akan fir'auna matar shi a sadda ake cikin rinki aka shiga cikin wani yanayi magana da ta yi mai kyau ita ce ta yi sai aka fasa kashe annabi Musa mai ta ce ranka ya rade qurratu ainin li wala la taqtuluhu asa an yanfa'ana da nattakhidahu waladan wa hum la yashkurun idan fir'auna da kangarewar shi da lalacewar shi magana mai kyau za ta tausar da shi dan Allah idan da mata za su bi wancan ka'idan wani namiji ne magana mai kyau ba za ta biye da shi eh wannan haƙƙin iyaye ne kafin su aurar da yara su dinga koya masa tarbiyya wajen magana wata sai a yi mata aure billahi allazi la ilaha illa hu in tana magana zaka dauka a garin ka baka ba ka yi ta saboda maganan fitowa take ba control kawai duk abin da ya fito a gaba daga bakin ta za ta hanjo shi kuma saboda eh saboda me saboda tasirin magana mun karanto a baya wa iz aqadallahu mithaqa ko wa iz aqwala qad aqadallahu can Allah da yayi magana ta wa qulu lin nasi husna dinnan ku dinga fadawa mutane magana magana mai kyau sannan yace mana ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida kenan ashe magana mai kyau yana da yana da ainihin wato tasiri musamman ma a wajen wa a wajen jamaci wanda tasiri rayuwa na matan kirki irin suna na sadida ya nuna mana haka matan wato wani abu da zai baka mamaki shi gaban da ake da shi a duniya na ake ganin an waye wallahi idan ka koma matan bai. sai ka ga har yanzu billahi lazi akwai kida kuma da kuma yanzu un musulun da abu dalha ya zo ya aure ta bayan ya zo ya aure ta anas yana ba da labari sun haifi ɗa ɗan bai da lafiya abu dalha zai fita da ya fita kafin ya je dawo yaron ya mutu ya un musulun dai cewa ce kada wanda ya kuskure ya ba abu wannan abu dalha labari dan shi ya mutu ku bari ni zan ba shi labari da kaina da ya dawo kafin ya dawo ta tanadin lafiyar abinci ta ajiye masa ta yi wanka ta shirya ta yi kesi aka gyara daki aka sa turare ya zo ya aka aje abinci ya nan ya zo ya kwanta da ita a matsayin ta na matar aure sai da aka gama ta ce mai gida barin ta mai da Allah mutum ne ya je ya aro kayan wasu masu gida ya yi amfani da abin ya ji daɗi sai masu kayan suka zo suka ce a basu shin mutum zai iya bayarwa sai ce bayar mutum ba zai bayar ba ka aro kayan mutane kai amfani da shi ka ji daɗi kuma su nemi ka ba su kace ba za ka bayar ba sai kike to kai ma ka yi hakuri dan ka ba naka bane Allah ya karba ka nemi lada a wajen Allah yanzu a wannan zamanin wata mace ce za ka dan ka yi rasu ka ta ka bar gida zamanin wayan nan billahi ladhi za a cillo waya ne a san da za a cillo wayan da kuka kai ma kana jin kuka ka san abin da ya faru kar ma kai tambaya to duk irin wannan yana daga cikin abin da da yawan ya kamata mata su koya ba sa koya wata sai da ce ba za ta yi wani abu ba aika ba kai iska ba ne ko kuwa da kuma matsalan da zai faru shi idan ta kasa yi eh idan ta kasa yi sai iska ta yi a wani sai ta kwace mutum inda yana dawowa karfe takwas ne sai ka fara dawowa karfe goma sha ɗaya in kika yi magana ya fafasa miki bai haka ake saboda ka gaskiya wajen rashin iya magana akwai matsala yanzu wani mata shi ta mele sai da irin cikan nan kamar zai fashi sai ya ce mata sai ta ce wai da Allah ka jawo shi ne abin da ya faru ya ce a ke ma kin san na jawo shi mana shi ya dauka ko za ta ba shi hakuri ne sai ta ce to ka mutu mana to ga irin wannan in mutum mai zafin hannu ne bi da hadari sai da yarinya ta dawo gida an mata kulaye irin wannan matsalolin akwai saboda haka daga karshe dai tana neman wato yanzu za ta kamata ta yi addu'a ne akan Allah ya sa su rabu koyaya saboda haka ki na farko dai ki kalli matsalolin ki in kina da su balal insanu ala nafsihi ne in ku kowa sanin kanki sai ki ji tsoron Allah wata daukar matakai ki gyara na biyu kuma ba a titi ya aure ki ba ka'idar da muke bayarwa yanzu idan dan samu rigima na aure ki afkuma mu waliyi kar kana kar ka kuskura kana karanta wata tazo zo ta kawo maka fatawa ka fahimci cewa tana neman saki ne ka kusa mata ko kada ka ce ta koma gidansu to da ka duk yarinyar da din za ta yi aure ba tambayar mu ta yi ba wani miji za ta aura domin kuma ta riga ta yi auren to sai dai hakuri in rigima ta taso sai dai mu ce ta koma wajen wa wajen ainihin wato iyaye to da ka ta yi addu'a kuma ta kalli matsalolinta in akwai alheri tana roƙon Allah in kuskuren daga wajen ta ne Allah ya ba ta ikon gyara in kuma ba daga wajen ba ne daga wajen shi ne Allah ya ba shi ikon ya gyara in kuma daga ainihin wato babu alheri tana roƙon Allah ya kawo mata canji sannan abu na ƙarshe kan wannan hadiyar mafi yawancin mata ba sa makansu adalci a sadda aka ce su zai ƙara aure wasu madan sukan ba matan hakkin da yake ba hakkin su bane yanzu idan ina da mata zan yi aure wa ya sani in ba Allah bane shin yana daga cikin hakkin mace sai na zauna da ina mata bayani ta yadda amma yana daga cikin abin da wasu madan suke saboda mutunta su ba mata amma wallahi wata zaka ga ta ta ce Allah ya kashe ta bace da ba eh kwanan nan ake bamu labari wani dan uwa da zai kara aure mata shi ta yi mai ta'adi ba dan kare ba ta faffasa mai kaya ta uku na siyayya ga daga ciki ma da cizon shi ta da kamar kura yanzu ta cize to kaga irin wannan To kuma yanzu idan matsala ta faru ta sa son zuciya abin da za ta zo tana kallo kawai za ta kalli an mata kishiya ita ba za ta kalli abin da ta yi ba kafin wannan mai wannan ainihin wato rashin lokacin Allah ya ba mata ikon su ainihin wato gyara Allah ya shirye da mu don a ganin zamu dan taya nan wasu tambayoyin tambayar da muka alƙawari sai gobe sai mu ainihin wato an sa ta akara maka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم أجياء الله تعالى يا فاري من مغانا سوى wannan suke ɓoye abin da Allah ya saukar na shiriya a cikin littafi bayan Allah ya riga ya bayani ga mutane sai Allah ya sai Allah ya kawo istisnai wasu malamai sun yi da'awar cewa wannan aya ta farko wato mansukiya ce da wannan ayar ta biyu kenan ta farkon mansuk wannan ta biyun ita ce mai nasik wata ta share wacce ta biyu ibn al-jawzi a littafin kizalul masir yace ba maganar nasik da mansuk inda a baya da muka zo maganar ma nan sasa min ayatin aw nunsaha na'ti bi khairin minha aw misliha mun yi magana mun ce nasik da mansuk daga cikin shuruɗin shi shine sai idan ta'azzara al-jam'u kuma sai idan wato jam'i ya ta'azzara tsakanin wannan da wannan ba zai ba yace saboda haka a nan wajen tsakanin wannan ayat ta biyu da ta farko jam'i zai yi saboda haka da Allah ya yi maganin cewa wannan sai boye abinda Allah ya yi sokar na shari'a da gaskiya wanda babu lokacin da za mu yi bayani kalmar shari'a tana daukan wajen ma'ana 25 cikin Qur'ani sai Allah ta'ala sai ya kawo istisna'i sai ta illal ladina tabu sai fa wannan suka tuba ma'ana suka koma zuwa ga Allah bayan sun tuba wa aslahu sannan suka gyara wa bayyanu kuma suka dawo suna wa mutane bayani Allah ka ji kan Malik Ibrahim Maina wanda ya shekara goma yana jama wani mutum mai aƙidar cewa ba a yadda da hadisan annabi ba shekara goma yana jami mai da ya shekara goma yana jami baki rana ɗaya lokaci da ya zai cewa mutane ya tuba masallaci masallaci yake bi sai ranar juma'a ya tashi a bashi awa ɗaya awa ɗaya da rai ya wa'azi yace to jama'a ni ne da aka sani da wani wannan mafi shekara goma ina da masa baki yana karatu wannan aqidar da aka sani ina kanta kuskure ce na duba na dawo na gamsu cewa zan yi aiki da qur'ani da kuma sunnar manzon Allah kaga shine illal ladina tabu sannan wa aslahu bayan sun gyara wa bayyana kuma suka dawo suna wa mutane bayanin bannan da suka yi a baya wannan ya sa al'imamu abu hassan al'ashari mai ainihin wato al'ibana an usulun diyana wanda ake jingina aƙiyan ashariya zuwa gare shi wanda ƙarya ne shi daga baya ya yi littafi da cewa shi bai kan aƙidar ya tuba kuma har ya mutu ba akan aƙidar ya mutu ba ya mutu akan aƙidar ahalus sunnati wal jama'a aƙidar salaf aƙidar magabata saboda haka malamai suka ce duk mutumin da ka gan shi akan aqidar ash'ariyya to ka bashi uzuri in dai ana masa kyakkyawan zato mutumin kirki Wataƙila saƙon al-imam abu hasan al-ash'ari al-imam abi hasan al-ash'ari bai ice masa ba cewa shi ma ya tuba daga aqidar yayin ya bata to ka'ida ne in dai ka kira mutane kan banna sannan ka gane daga baya wannan abun banna ne to wajibi ne akan ka cewa ka tuba bai ba dole kai sai ka fito kuma kawa mutane ne bayani cewa wannan abin banna ne shine kadai zai kubutar da kai a gaban Allah shi yasa Allah ya ce illal ladina tabu wa aslahu wa bayyin sai wannan suka tuba suka zo suka yi gyara sannan kuma suka dawo suna wa mutane bayanin irin kusakuran da suke da abin da ya faru na banna sai Allah ya ce fa ulaika atubu alaihim ni Allah ta'ala ina karban tuban su inda Allah madaukakin sarki Allah ya karbi tuban mu gabaki Da wa ana tawwabur rahim Allah yake ni at-tawwab ne mai yawan karbar tuba ne sannan ar-rahim Allah yake ni mai yawan dinkai mun ce dama masu laifi iri biyu ne akwai wanda suna yin laifi kuma Allah yana wanne ne wanda suke laifi Allah ya musu gaman kadar tuba akan laifi yasa Allah ya ce inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirina Allah yana son at-tawwabina sanda Allah ya ce ma mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa sun ce wa Allah ataj'al fiha man yusri fiha wa yasbiqu dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka Allah ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamu ni na san abin da ba ku sani ba me Allah ya sani wanda mala'iku ba sani ba Allah ya yi wuta ya yi aljanna sannan daga cikin sunayen Allah akwai al-ghafur akwai al-ghaffar da al-ghafur da al-ghaffar kilahuma sigatul mubalaga ne duka yana nuni akan yawan gafara amma me ma'anin al-ghafur huwa ya gafi dhanba ma'a ma azuma, shi ne wanda yake gafarta zunubi yadda zunubin yema ma inji. sannan al-ghaffar huwa ya gafi dhanba ma'a ma takarrara ne wanda yake gafarta zunubi yadda zunubin ya mai shine al-ghaffar shi yasa idan muka lura da at-tawwabina fi'ilin taba ya tuki ya dawo yana dawowa shine asalin raja'a yarji idan aka yi mafi fi'ili ƙari ya tashi daga sulasi mujarrad ya koma sulasi masil kamar mu ce alima ya alamu sai mu masa tsari mu ce allama ya Alimu. to daga cikin ma'anonin da yake bayarwa kamar kaman kassara yukassim yadullu ala takallum yana nuni akan yawaitawa to na da ta bai tubu ne sai aka yi masa tsari filin ya kuma yadda yake sai zaman to tawwaba kenan yana nuni akan taksir yawaitawa shi yasa Allah yake inna Allaha yuhibbul tawwabina Allah yana son at-tawwabina kenan suna ma Allah laifin kuma suna yin me suna tuba suna ma Allah laifin kuma suna me suna tuba to wannan shine shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ana tawwabur rahim ni Allah ta'ala at-tawwabu ne mai yawan karɓar tuba ne ga duk abin da bawaye sannan an rahimu ni Allah ta'ala mai jin kai ne Allah ya karɓi tuban mu Allah ya mana rahama sannan malamai sun ce akwai lokuta guda biyu da in mutum ya tuba Allah ba zai karɓa ba na farko mutuwa a ruwan mutum Allah ya ce walaysa at-tawba للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت ba tuba bane ga wanda ya aikata gima-giman laifuka har sai da mala'ikan mutuwa ya zo zai dauke da shi sannan ya ce ya tuba Allah ya ce ba ma karban wannan tuba irin wannan shine abin da ya faru da fir'auna aka zo aka yi wa'azi aka yi wa'azi aka yi wa'azi Allah ya ce wa laqad arayna hu ayatina kullaha fakazzaba wa aba duk abin da za a nuna masa na dalili da hujja an kawo amma ya karyata ya ce bai ta ba Me ya karyata ya ce bai ta ba me zai faru shikenan hatta idza adraka bulgaraku sai da nutsewa na ruwa ya kama shi ya tabbatar mutuwa ya zai sannan ya ce amantu annahu la ilaha illa Amana, amanat bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin Allah ya ce al'ana wa qad asbayta qablu wa kunta min musulmi. duk wanda ya aiki mana kyau aka yi wa'azi da tuba ya ki tuba sai da mala'ikan mutuwa ya zai dauke na shi sannan ya ce zai tuba wallahi Allah bai bukatar tuba sannan na biyu shine sanda rana ta bullo daga yamma manzon Allah ya ce habbai kun san wannan ranar ko daga ina take kulluwa kuwa sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam ash-shamsu sai da Allah ya kira ash-shamsu rana guri daidai har guri 35 wannan Allah ya ce wannan ranar tana fitowa ne daga gabas ta je ta fito daga gabas ta yamma idan ta je ta faɗi da yamma za ta yi sujjada ga ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ta dawo kullum haka take shi yasa zaka ga baka ta taba yin latti ba gari bai iya waye a ce to ana sanar wa to jama'a rana ba zai fito ba ai hakuri sati daya an samu matsala wa ya taba gani yanzu yadda ake samun matsalar wuta a Najeriya da a ce dare ne duka gaba gida ba an shiga uku ba eh to shikenan wannan Allah yake a koran da in ta je ta faɗi ta yamma mutane za su jira ta ta ta gabas ba za ta fito ba idan misali karfe bakwai na safe ko shida gari ya waye kuna tunanin rana za ta bullo shi da dare sai a ga ana cikin dare har yanzu babu daga karfe takwas tara goma na safe amma ana cikin dare idan ma ta kai haka a zarce dare gari ya ƙara wayewa ana jiran rana za ta bullo rana ba ta bullo ba lokacin hankalin mutane zai tashi kowa ya ga to jama'a ko ya kamata a dawo zuwa ga Allah sai a dunguma a ce to ya kamata bar a tafi masallatai a je a roƙi Allah wannan Allah ya ce sadda mutane suke kokarin tattaruwa a je a dumfari masallatai lokacin sai rana kai aka taki to ta yamma shine hal yanzuruna illa an ya'tihum Allah ko illa an ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'd ayati rabbika yawma ya'ti ba'd ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl ranar da ayoyin ubangijinka za su bayyana shine tulu shamsi min magribiha ranar da rana za ta bullo daga yamma to la yanfu nafsu imanu halam ta kun amana min kafu duk wanda ba mutumin kirki bane kafin ranar yace wai zai kirki ko ya kirkin ba zai masa hankali ba mu ba ma ma roƙon Allah ya kai mu wancan lokacin Allah ya tsare mu saboda haka ayi kokari a dinga dawowa ana tuba babu wani dan adam da bashi da kusakurai yana daga cikin hikima na Allah da ya ce mana wala ta jassasu kada mu dinga binciken aibin junanmu me yasa aka cika ta jassus Allah da ya halicci dan adam ya fi kowa sanin waye dan adam na rantsi da Allah in aka ce za a yi binciken kwakwaf duk mutumin da kake ganin shi kake ganin yana da sala in ka bi shi sai ka samu akwai wani aibu tare da shi shi yasa ba ya ce mutum tare yake bai cike nawa ba goma to duk abin da bai fito na fili ba to karka fito da shi fili na mutane sannan kuma duk gabaki ɗaya babu wanda bai da kuskure tsakanin shi da Allah kowa ya kokarin ya tuba zuwa ga Allah ko malamai suka ce tuba wajibi ne yana daga cikin abubuwa guda biyar da al-Imam Abu Hurairah ya ce in dai ana yi to Allah ta'ala zai kawo arziki ga ƙasa ni in gane na yi ba daidai ba kai ka gane kai ka gane wancan ya gane a sanya za a yi akuma zuwa ga Allah wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana yursilis samaa alaykum midrara ويمددكم بأموالكم وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا kinaya ne na inda mutane suna yin abu su gane sun yi ba daidai ba su koma zuwa ga Allah kinaya ne na insha Allah Allah zai kawo musu asbab na arziki sannan Allah ya ce innal ladina min innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah na'am أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين نعم. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الله تعالى يقول إن الذين كفروا للي ونسك كافرتا bayan sun kafirta da Allah da manzannin Allah da littattafan Allah da duk saƙon da Allah ya turo a bayan ƙasa sannan wa matu wa kufa sai Allah ya kawo jimla haliya bayan sun mutu suna kafiran kuma bayan sun yi kafircin kuma suka mutu alhali suna kan kafirci sai Allah ya ce to ulaika alaihim la'natullah wa'annan dinon Allah ta tabbata akan su wal mala'ikatu da kuma mala'iku wannan su ajma'in da kuma mutanen duniya gabaki daya a nan wajen muke so mu faɗakar akan abin da ya shafi kinuwa da yake yawaita yanzu tsakanin shugabanni da mabiya da mabiya da kuma shugabannin wato kalmar tsinuwa ya zo cewa aya ya faɗi cewa inna laha la'ana al-kafiri da guri daya sannan ya kawo la'anar ɗaya daya kullama dakalat ummatul la'anat uktaha wuri ɗaya sannan ya kawo la'annahu kamar yadda ya faɗa fa nuraddu ala aqabina ala adbarina aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt sannan ya kawo la'anahu la'anahu Allah so hudu cikin Qur'ani Allah yana cewa la'anahu Allah Allah ya tsine wa shaidan wa qala la'attakadanna min ibadika nasiban bi mafruda sannan la'anakum la'anakum Allah ya kawo shi so bakwai cikin qur'ani yana cewa la'anaku sannan a cikin suratul baqara sannan kuma wato Allah ta'ala ya kawo yal'anu so ɗaya cikin qur'ani a suratul nisa'i aya ta 25 sannan da kuma suratul ankabuti aya ta 25 sannan nal'anukum suna suratul nisa aya ta 47 sannan yal'anukum suratul baqara kaman yadda muka karanta a baya sannan il'anhu ya zo su daya ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا لعنا Ko sannan ya zo yal'anuhum ya zo a cikin suratul ainihin wato ya zo lu'ina alladhina kafaru so ɗaya aka ce lu'ina sannan ya zo lu'inu shi ma so ɗaya, sannan la'anan ya zo so ɗaya, sannan sai al-la'an irin wannan ya zo su. daidai har su goma sha uku cikin Qur'ani al-la'ana ya zo a suratul baqara wanda masdar ne la'ana yal'anu la'ana tsinuwa ya zo su daidai a cikin Qur'ani su goma sha uku a suratul baqara aya ta 89 da da aya ta 161 ali imrana aya ta 61 sannan da kuma a suratul a'raf da sura aya ta bakwai sannan kuma da suratul a'raf aya ta 44 suratu hud aya ta ainihin wato sha takwas da kuma aya ta 60 da kuma aya ta 99 da tara suratul ra'd aya ta ashirin da biyar da suratul hijri aya ta biyar sannan suratul nur aya ta 7 kisas biyu sannan gafir talatin da ainihin wato biyar ko hamsin da uku sannan la'anati ya zo su daina a cikin qur'ani a cikin suratul qasas sannan mal'uni a cikin suratul sa mal'uni ne ya zo su ɗaya ne a cikin suratul azab sannan mal'una wa shajaratul mal'una ta fil qur'an ya zo su ɗaya ne a cikin isra'i a ayata to me tsinuwa shine bayanin da muke so duk inda Allah ya kawo maganar tsinuwa cikin qur'ani bai taba ba mu umarni bai ce mu tsire mu duk inda yake kawo shi yana kawo shi ne da siga ta labari labari ake bayarwa ainihin Allah yana ce mana ne innal ladina kafaru wanda suka mutu wa matu wa hum kufar kuma suka mutu suna kafircin su ba su tuba ba sai Allah ya ce ulaika alaihim la'natullahi to irin waɗannan mutanen din sun mutu suna kan kafirci to tsinuwa Allah ta tabbata akan su wal mala'ikati da kuma mutane mala'iku sannan wannan nasu ajma'in da kuma mutane gabaki daya sannan wasu malaman suka ce tsinuwan ma zai faru ne a gaban Allah a ranar lahira kamar yadda ya zo ta bakin annabi Ibrahim ya ce wa qala inna mattafatum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum fil hayati dunya thumma yawm al-qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum bi ba'da a ranar al-qiyama da kuma waccan ayan kullama dakalat thumma kullama dakalat wa la'ana ummatun uqtaha hatta idza daraku fiha jami'a duk sanda ko kullama dakalat ko ummatun la'anat uqtaha duk sanda aka shigar da wasu jama'a suka samu su a cikin hatta idan daraku fiha jami'an qalat uqrahuma bi ulahuma fama kana lakum alaina min fadlin haka za su faɗa a cikin wato da haka haka wasu malamai suka ce nan wajen yanzu kun ga wannan tafsiri na babban malami hafiz ibn kasir wallahi wanda yayi karatu yake karatu dalibin ilimi yake da ka'ida ta ilimi shi ne sha wahala yanzu wani wa'annan ayoyin kawai zai janyo sai ce ya ba za mu tsine mu wani ba ai duk wanda Allah ya tsine masa mu ma dole mu tsira sai kawai Allah anatullahi ala zalimi shikenan sai dini sai ji ai duk a zalimi dole ne ai addini ne ko wannan ayan ma da Allah yake magana yana magana ne a lahira fa azzana mu'azzinun bainahum Allah anatullahi ala zalimi da a sa mai kira ya kira tsakanin wuta da aljanna ya ce dinuwan Allah ta tabbata akan wa akan azzalimi to yanzu ga wannan tafsirin na al-Imam Ibn Kathir wanda abin da ya sa muke yawan kafa hujja da shi saboda mafi yawancin ɗaliban ilimi suna da ainihin wato ibn kasir to ga abin da ya faɗa a ƙarƙashin wannan ayar sai ya ce faslun fasali da yake magana a cikin wannan tafsirin nashi sai ce la khilafa babu sabani fi jawazi la'an al-kuffar a cikin ya halatta addini wa kafare sai ce a dunkule idan an ce abu jawaz ya halatta abin da idan kayi baka da lada baka da sigi shikenan sai ya ce wa qad kana umar bin al-khattab radiyallahu anhu umar ya kasance da wanda suke bayan shi daga cikin a'imma yal'anun al-kafara fil qunut wa ghairi suna tsinewa kafare a cikin al a dunkule Sai fa fa amma al-kafir al-muayyan amma a kama sunan wani kafiri a tsune masa albaka sai yace fa qad zahaba jama'atun min al-ulama'i da yawa daga cikin malamai sun tafi ila annahu la yul'anu da ba a kama sunan kafiri a tsine masa albarka li'annana la nadari bima yasamma Allah lahu domin mu ba mu sani ba akan me zai mu haka ibnu kasir yace ba fani na faɗa ba dan wani zai tashi yace to na faɗa ko san haka ake a'a ibnu kasir ne ya faɗa yace kuma malamai ne suka ce sai yake cewa wastadalla ba'dhum wasu daga cikin malamai sun kafa hujja da cewa innal ladina kafaru wa ma tuwahum kuffarun wannan ayar inda Allah ya ce wa ma tuwahum kuffarun sai sun mutu suna kafare sannan jinon Allah da ta malayaku da ta mutanen duniya za ta tabbata a kansu wa qala ta'ifatun ukhra wasu daga cikin malamai suka ce bal yajuzu la'anul kafir al mu'ayyan suka ce ya halatta a kama sunan kafiri a tsine masa sai yace wa ktarahu al faqih abubakar ibn al arabi al maliki al imam abubakar ibn al arabi al maliki ya zafi wannan fahimtar amma ibn kasir yace walakinahu ihtajja bi hadithin fihi da'af ya kafa hujja da hadisi da ifi shi dalibin ilimin ko ya san matsayin hadisi da ifi a wajen malami sai ya ce wasu dalla gairuhu wasu daga cikin malamai sun kafa hujja bi qaulihi alaihi salatu wassalam da faɗin maganar manzon Allah fi qissatil ladhi kana yuta bihi sakarat cikin kissan wannan mutumin da ake zuwa da shi fa yuhaddu sai ai masa haddi fa qala rajulun sai wani mutum yace la'anahu Allah Allah ya tsine masa ما أكثر ما يؤتى به صنوع الجزوى لشين فقال رسول الله سيما أن الله يكتشى لا تلعنوا كرف الدين متى فإنه يحب الله ورسوله domin wannan mutumin yana son Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce idan mutum yana son Allah da manzon Allah to ba za a tsine masa ba ya aikata wani abu na samu amma in mutum bai son Allah da manzon Allah to mafhum inda nassin abin da yake manduki yayi magana to za a yi dini mu wanda bai san Allah da manzon Allah sai wasu malamai suka ce ai ba dukkan wato manduki bane yake da mafu babu wata ka'ida da suke kawo sai sun ce tana da tana da shi yanzu wannan littafin na riyadu salihin babu dalibin ilimin da ba za ka same shi yana da shi ba ko akwai amma a cikin imamun nawawi sai da ya bude babi babi na 266 ya sa suna babun taharimu la'anin insani bi aunihi au dabba babun da yake magana haramun ne a kama sunan mutum a tsine masa ya kawo hadisai da yawa wanda yake so ya je ya duba ya gani cikin riyadu salihina dan Allah akwai ɗalibin ilimin da bai da riyadu salihina a nan wajen amma tsini wanda ake a kama sunan mutane a tsine musu ai ina ka samu shi shi yasa na faɗa muku wallahi wanda yake karatu yake da ka'idan ilimi zai sha wahala amma sanda ake tsinuwar sai a ce wanda ma bai ce amin ba shi ma Allah ya tsine mai eh ga hadisai manzon Allah ya yi magana ya ce da mu'min ka qatli ka kawo sunan mutum wanda yake da'irar musulunci ka tsine ne albarka kamar ka kashe shi ya hukuncin wanda ya je kashe mutum har ma wasu malaman suna ganin gara wanda ya kashe mumini da wanda ya tsine mai albarka domin in ka tsine wa mutum ka ce Allah ya tsine mai kamar yadda za mu zo mu bayani abin da kace Allah ya nisan da shi daga rahaman shi Allah ka sa ya shiga wuta ya dawwama a ciki abin da kake roƙon mai kenan ba to idan kai wannan bayanin kake to jama'a diwa haramun ne a kama sunan mutum a tsine mai baki ana tashi wani sai ce an baka kuɗi eh kenan za a je gaban Allah kowa sai ya tsaya ya bayani in kai aka ba ka kawo min da sanda aka kawo min da yawan kuɗi, sai ka tsaya gaban Allah sai ka yi sai ka bayani amma dai yanzu duk wanda yake jin mu wannan riyadu salihin ne na imamun nau ya kawo hadisai da yawa a ciki cewa haramun ne haramun ne ka ba ne a kama sunan mutum wanda yake da'irar musulunci dan yaya wani kuskure a tsine masa albarka sannan wannan sharhi ne na riyadu salihin wanda babban malamin shek muhammad salihu usaimin ya yi abin da yasa nake yawan kafa hujja da shek usaimin shi malami suke mataki yanzu a wannan zamanin ana ce masa karamin ibnu taymiyyah dan babu wani fanni na addini wanda Usaimin bai magana a kai ba, akwai tasha a sajila ibnu Usaimin 24 hours program din shi ta. ba wani bangare na karatu inda na addini wanda Usaimin bai rubutu a kai shi ba to karkashin wannan babu da ya kawo wannan magana sai yake cewa babi da yake magana akan haramcin kama sunan mutum a tsine masa albarka sai yake cewa fi babu harimi la'ani mu'ayyan min adami aw dabba sai ce alla'anu idan an ce tsinuwa ma'ana ad-dard wal ibad ar rahmatillah shine Allah ya kori mutum ya nisan da shi daga rahama shi fa idza qulta idan kace Allahumma al'an fulan Allah ka tsine mu wani fa innaka ta'ani anna Allah yubiduhu wa yudriduhu ar rahmati kana nufin cewa Allah ya nisan da shi ya kore shi daga rahama shi dan girman Allah ka'idan la yu'minu ahadukum hatta yuballi aqima bil nafsi ta aiki wa yake so yanzu a cikin in ya kuskure a ce Allah ya nisan kashi daga rama shi Allah ya kashi mutai da wama to dan me mu abin da ba ma so muke roƙa mu dan gwamnati sannan yake cewa wal iyad billahi wa li hada kana la'anul mu'ayyad min kabatir yace kamun mutum a tsine masa albarka yana daga cikin jima-jiman zalibai saboda in kuka je wajen wa'azi kuka ji wani ya kama sunan wani ya tsine masa albarka ku ce ba abin ba in shugaba ne aka tsine ne Allah ya karɓi tsinin waye zai ci gaba da shan wahala ba mu wani kuna yin tsinuwa sai a ce to washe gari an ƙara kuɗin fitir wani billahi lazi dole sai kowa ya siya ba ba bane dan Allah tun da ake tsinuwan nan a kasan tsinuwan me canza eh ba abin da yake canza sai muka ce to tun da an fi shekara goma ana tsinuwan nan a ɗauki shekara goma ana yin addu'a Allah ya shirye da su a ganin Allah ya kawo canji ba kuma dan girman Allah yanzu an ce tsinewa mutum yana daga cikin kaba'ira in ba a yi wasa ba na rantsi da Allah wanda ya kuskure ka kama sunan shi da tsine da albarka in an je gaban Allah kai ne za ka yi ciko inda annabi ya ce la'ana lil mu'min ka qatli in ka kama sunan mutum ka tsine da albarka kaman ka kashe shi sai yake cewa ya ani annab ya ani la yajuzu an tal'ana insanan bi aini bai halatta baka kama sunan mutum ka tsine masa albarka fa taqulu allahumma al'an fulan aw taqulu la'natullahi alayka aw ma ashbaha zalika kace Allah ya tsine ma ko abin da ya kama da makamta wannan hatta law kana kafira musulmin yake ba wai ma musulmi ko da mutum kafiri ne in dai yana da rai bai mutu akan ka mutum mutu bai halatta ka kama sunan shi ka tsine mai albarka ba sai ce fa innahu la yajuzu an tal'ana bai halatta ka tsine masa ba لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يقول لما أن الله يكسن جيس ينا سوى kowa ya san abin da ya faru a yakin ku irin ta'adin da aka yi wa musulmi an kashe wajen mutum tamanin aka sumar da annabi aka karya mai haƙura ruba iya aka mai manzon Allah ya zo yana sallah yana Allahumma ilham Allah ka tsine mu wane da wane da wane da wane yana gama sallah sai Allah ya ce Lai salaka min al-amr shay ayar amarin su ba hadin ka yake ba au ya azibahum in Allah ya ga dama ya musu azaba gurgurdin laifin da suka yi aw yatuba alaihim kuma in Allah ya ga dama ya sa su dawo wajen shi fa innahum zalimun amma lalle su yanzu azzalime ne abin da suke mutunta ba malamai suka ce kin daga wannan hadiyar har manzon Allah ya mutu ya koma ga Allah bai ƙara kiran sunan wani ya tsine ne albarka ba mutanen da annabi ya tsine ma daga baya sun zo sun shiga musulunci ko ba su shiga ba sun amfani musulunci ko ba su yi ba to ne yanzu ba a mun wahayi kai ba a ma wahayi in ka kama sunan wani ka tsine ne albarka wa ya faɗa maka cewa zai mutu akan wa ya faɗa maka yasa da yawan munaranci da Allah suna shiga gonar Allah shi yake cewa minan nasi man ta'khudhu bil kira daga cikin mutane akwai wanda kishi yake kama shi fayil an rajula al mu'ayyan sai kama sunan wani mutum ya tsine mai albarka idan kana kafirin in ya kasance ma kafiri ne wa hadha la yajuz wannan bai halatta ba li'annaka la tadri fa da Allah an yuhdiyahu domin baka sani ba ko Allah ya shirye da shi wa kam min insanin kana min ashaddin nasi adawatan lil muslimina wal islam nawa aka samu mutum wanda yake yana da tsananin adawa da musulunci mun san cewa a farkon addinin musulunci sai da umar ya cutar da musulunci ko bai cutar ba amma dan girman Allah annabi addu'a yi Allah ya tsine mai ko addu'a Allah ya shirye da shi addu'a annabi ya ce Allah ka shirye da wa sai da umar kuma Allah ya karɓi sai addu'a sai da umar Khalid bin Walid da aka zo yakin Uhud shine komanda na kafare lokacin bai shiga musulunci ba duk da adin da aka yi a yakin Khalid bin Walid shi din aka zo aka yi wa musulmi wa da annabi Allah ya hana shi ce kar ya ci gaba da dinin Khalid yana daga cikin wanda suka musulunta a baya a musulunci mai matsayin Khalid ba ana kiran shi ba sai kullahi al-maslul takobi nawa na Allah sannan yake cewa hadahu Allah wa sara min min sai Allah ya shirye da mutum sai kaga ya zama daga cikin zababbun bayan Allah na kirki wa nadribu li hadha masalan sai ke zan buga misali sai kawo kissa sai na Umar akan ainihin wato wannan da irin su Khalid bin Walid da sauran sahabbai da ya kawo ainihin wato abin da ya faru na cutar musulunci da suka yi amma annabi ya addu'a Abu Hurairah zuwa yi mamashi ta faɗi mummunan magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuma domin zaki ta yi ya zo da ya zo ya ba manzan Allah labari ga abin da mamashi ta faɗa a kan shi manzan Allah ne Allah manzan Allah buɗe baki yake Allah ka shiryar da mamar Abu Huraira Abu Huraira yana komawa gida kafin ya koma ta musulunta sadda ya zo gaban annabi yana kuka saboda bakin cikin zagin annabi sai dawo yana kuka saboda musuluntar mamashi da ke yana murna haka ake annabi ya tashi ya ci kilomita wajen 60 daga garin makka ko sama da haka ya je tsahifa a ƙasa makka ta yi ɗini an ki karɓan wa'azi makka da ta yi ɗini aka ƙi karɓan wa'azin ya je tsahifa da ya je ɗa'ifa ya yi wa'azin aka ƙi karɓa bayan an ki karɓa aka zo aka haɗa shi daga wawayen gari suka dinga jifa annabi sai da ya kilomita wajen uku yana tafiya a ƙasa ana jifa shi duk bala'in da ya faru a hudu da aka tambayi annabi ka taba haduwa da bala'in da ya haɗu na hudu kuwa annabi ya ce wallahi bala'in da na haɗu da shi ranar da shi ta'ifu ya fi wanda na haɗu da shi a hudu annabi ya samu inuwa yana huta yana zaune da shi da bawan da suka tafi sai Allah ya turo mala'ikan ya ce Allah ya ga abin da ya kaje wa al'ummar ka da shi na alheri kuma ya ga irin ta'addancin martanin da suka mayar maka ni mala'ika ne da Allah ya wakilta na akan duniya Allah ya turo ni a da umarninka da zaɓinka idan kana so ka ba da umarni zan je in ɗauki jime mun dutse babba iya girman garin in sake shi kuma ba wanda yake da gamman da zai iya ɗauka wannan an mai buɗe baki cewa Allahumma hadi qawmi fa innahum la ya'lam Allah ka shiryar da mutane na domin ba su sani ba ne to duk wanda yake mabiyin annabi ne dole ya zama yana da tausayi da rahama ga mutane amma yanzu wallahi wasu wuce yadda ka san ta baba suke da kayan abu sai su cillaka sai su cillaka ciki sai yace amma idza mata al insanu ala kufri idan mutum ya mutu akan kufuri kafirci sannan muka san cewa ya mutu akan kafirci fala ba su an anahu. babu laifi za mu yi tsine masa li'annahu domin shi wannan kafirin mun ɗebe tsammani daga shirye shi ya riga ya mutu akan wa akan kafirci li'annahu mata alal kufri walakin sai ce fere mallazi na tsafiru min la'ani me za ka samu fa'ida an kasi ne masa wani lokaci ma in akwai maslaha ka hakura yanzu mutum ne ya zo ya addinin musulunci baban shi ya mutu ba dan Allah maslaha mu ci gaba da tsinewa baban ko mu hakura eh saboda wa saboda dan shi dake cikin mu wayancan mutanen da annabi ya addu'a akan su duk da rigimar da aka yi daga baya wanda suke mafi adawar musulunci sai da aka samu a cikin ƴaƴansu musulmi ne Khalid yana daga ciki waye baban shi Walid ibn Mughira ko sannan akwai wa akwai Ikrama waye baban shi shine wa Abu Jahl amma annabi ya addu'a yace Allah ka shiryar da su waɗannan mutanen in ma ba su bauta ba Allah ba a cikin zuriyarsa sai an samu wanda zai ne wanda zai bauta ma Allah kamar yadda dan gidan Abdullahi bin Ubay bin Salul Abdullahi da ya ji ana musu za a kashe baban shi me ya zo ya tsaya tsayawa ya gaban annabi ya ce ya rasu lallahi idan babana ya tantance ki sani na so ka bani dama da kaina in kashe shi ya ce saboda ba na so kar wani da ya kashe shi wata rana mu zo mana tsaye shi dan ya raya mun cewa wannan shine yin mu baban ka kaza sai wata matsala ta faru. amma in na je na kashe shi da kaina in zan ji haushin kaina sai in ji haushin kaina duk da annabi abdullahi bin ubay bin salim ya mata musulunci ta addanci da waye ya matar annabi kazafi da ya mutu annabi ya zo ya dan shi ya zo ya roƙa abdullahi yace yana roƙon annabi ya ba da rigar shi a yi masa likkafani da ita annabi ya bayar ko ya hana ya dauka ya bayar bayan ya dauka ya bayar ya zo ya yi masa sallah sadda ya zo zai masa sallah sai na umar sai da ya dinga jan annabi ya rasulullah za ka wannan mutumin sallah bayan ka san ga irin yanayin da ya mutu wannan Allah ya ce wallahi sai na masa sallah matakar Allah bai hana ni ba mai manzon Allah ya kalla maslaha ga dan shi musulmi ne ana tare da ana tare da ainihin wato dan to saboda haka dai ba na so in tsawaita bayani wannan dai riyadu salihin na gidan kowa akwai shi eh duk inda dalibin ilimi ne sai ka je ka duba sannan wannan ma Sheikh Muhammad Salihu Hussein wannan kuma yake so ya more ya je ya ɗauki tafsirin imam al-qurtubi ya duba a cikin wannan tafsirin wannan tafsirin su ayin sai ya ga bayanin da imam al-qurtubi yi saboda haka haramun ne haramun ne kaba'ira ne gingime mu ya kama sunan wani mutum musulmi dan ya kuskure a tsine masa a da'irar musulmi kuma daga cikin abin da ya wajabta akan ku in kuna waje kuka ji wani ya kama sunan wani ya ce Allah ya tsine na albarka ku kar ku ce a ce ba amin ba Allah ya shirye da shi wannan shine abin da ya kamata in mutum yana da ikon yin inkarin munkari bai shi ma in ya je gaban Allah sai Allah ya yi ya tambaye shi kuma mutum ya sani duk wanda ya ci gaba da kama sunan wani yana tsiye mai albarka saboda ya wani kuskure to billahi ladi in ba sa abin an je gaban Allah sai ya yi Allah ya kiyaye to wannan bayanin shine wani in kai sai ya ce to ai an tsiye ka an yi menene haka mutum zai ta cewa to kuma me naka faɗa da ya rage naka yau shi ma ibnu kasir ko sayan shi aka yi min ma ko sayan shi aka yi shi ma imamu nawawi ko shi yasa aka yi Allahu a'lamu kai eh, ga rajul azan karkashin la yuhibbul lahu al-jara bis-su'i min al illa man zalim dattijan arziki shi ma ya wannan maganan ya ce bai halatta ba kawa mutum mummunan addu'a da fiye da abin da ya cuce ka shi ma mala abakar kuma ko sai shi aka yi Allahu a'lamu Allah ya shirye da mu sai eh, Allah ya sa mu cika da imani da saboda haka Allah ta'ala yake cewa na fiha za su dawwama a cikin wannan wutar idan sun shige ta la yukhaffafu anhum al-azabu hmm? ya karanta ba za a sassauta musu azaba ba idan sun shiga cikin wutar wala hum yunzaruna kuma ba za a yi musu jinkiri ba wajen yin azaban ko ba za a yi musu kallo na mutunci ba da rahama Allah ta'ala yake yi sannan Allah yake mi wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim Allah ta'ala yake wa ilahukum abun bautar ku ilahun wahidun abun bauta ne kwallon kwalkwaya ɗaya tulin ba shi da abokin tarayya shi ne ƙulhu Allahu ahad ka ce Allah ɗaya ne kwallon kwal shi yasa wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa irin wannan sai da ya mai cikin qur'ani wajen sun talatin da biyar Allah yana ce mana la ilaha illa huwa lahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'imun bil qist la ilaha illa huwa al aziz al Allah yana ta maimaita mana cewa babu wani abun bauta da shi gaskiya sai shi sannan uwar rahman shi Allah shine wanda yake mai rahama sannan ar-rahim wanda yake kuma shine wa shine wanda yake da jinkai Allah kai mana rahama Allah kai mana jinkai bayanin da kawai ba mu yi ba shine akwai bambancin tsine Dan akwai babi guda biyu imamun nauyi ya buɗe shine babin haramcin tsinewa mai sako ka kama sunan shi da kuma tsinewa sashin wasu sako ba tare da ta ayyuka ba saboda haka sun ce za ka iya ci Allah ka tsine wa azzalimai kaga idan kana daga cikin azzaliman kai ma sai ka faɗa ci ko kuwa Allah ko kuwa ai zalincin nau'i nau'i Allah ka tsine wa barayi in ka taɓa satan wani abu kai ma sai ka shiga ciki ko kuwa Allah ka tsine wa mazalata in ka dan taɓa taɓa kai ma sai ka yi wa sai ka shiga ciki abin da ya halatta kenan kawai yasa yanzu za mu je cewa Allah ya tsine wa azzalimai mai addu'a amma ba za mu yi ta'ayinin wani ba mu ce Allah ya tsine mu ba za mu haka ba haramun ne kuma duk wanda ya je ƙara yin haka shi ma ya aikata jingime mai ka bayara kuma tsine mu wani musulmi dan ya kuskure na daga cikin abin da zai jawo mutum ya je shi ba shi ma Allah ya ce sannan Allah ya ce إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون فإن الله تعالى يتقوى دبام بياني سوى إن في خلق السماوات والأرض الإمام muhammad amina cinkigi a littafin shi adwa'ul ya ce nan Allah bai faɗi yadda dare da wuni suke sassabawa ba amma ya faɗa a cikin suratul qasas ya ce kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah wa in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah kai mai karatu ko mai sauraron karatu ba ka gani ba idan Allah ya dauki dare ya sa shi fitir shine sarmadan a koda yaushe dare ne har tashin kiyama sai yace man ilahun ghairullahi ya atiku bidiya akwai wani Allah da yake kawo mana da hasken da zamu gane gari ya waye babu sai yace afala tasma'un me yasa mutane ba sa jin wa'azi na karba a da ake musu wa'azi sanan yace kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamah idan Allah ta'ala ya dauki dare ya sanya shi kitir ko rana yanzu karfe nawa goma a ce yanzu kawai rana ce farfa kekiya kaga ba maganan abin nan tunda yana daga cikin ainihin wato abin da Allah ta'ala ya yi ya sa saboda wata hikima ta shi sai ce man ghayru gairullahi ya atiku bilailin tasmuruna nabi wani wani Allah ne zai yi zuwa mana da daren da muke samun natsuwa a cikin shi ko kuwa sai ce afala tusu me sa mutane ba sa ganin abin da ake faɗa musu na kudura da girman Allah sun cewa ya cancanci in ya faɗa abu ya ce abi abu in ya ce a bari a bari sai ce wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla an nahar yana daga cikin rahaman Allah sai ya sanya mana dare da wuri me amfanin dare sai Allah ya ce litaskunu fi saboda ku dinga samun nutsuwa duk fafutukar da zaka je ka yi ta harkar nemo abinci ka dawo idan ka zo ka zauna ka kwanta sakamakon wannan nutsuwar da dare yake da shi kana kwanta sai ka ji Allah ya cire biyar. shine litaskunu fi ko Allah ta'ala yayi maganar cewa alam na alal al-ardh mihada ko wal jibala mi autada wa khalaqnakum aswada sannan yace wa ja'alna nawmakum min subata muka sanya bacci ya zama muku huta yasa akwai matsalolin da in suka yawa sai a ce kadan din garin tsawa rashin rintsawa ne ya kawo matsalolin nan sannan me amfanin rana sai Allah ya ce litafta min fadli wala allakum tashkurun da kowa gari yana wayewa za ka ga wannan ya yi saman layi wannan ya yi kasa wannan ya yi can wannan ya yi can za a tafi fafutuka kuma ka lura ka gani duk inda yake da yawan jama'a da ranar da dare ba ka ganin kowa an je an yi fafutuka an yi an ainihin wato ƙari to wannan yana daga cikin ikhtilafin layl wan nahar a cikin suratul ali imran ya ce mana inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar sai ce la ayatin li ulil albab yadda Allah ya halitta sammai da ƙasai da yadda dare da wuni suke sassafawa akwai abun lura amma ba ga kowa ba sai ga mai hankali zuwan dare da rana ne yake sawa abinda ba a samar da shi ba a samar da shi zuwan dare da rana ne yake sa wanda aka samar da shi a rasar da shi zuwan dare da rana ne yake sawa dan karamin yaro ya zama babba wanda ya to babba kuma ya to ya tsufa Allah ya kawo wannan a dunkule a cikin suratul Yunus ya ce mana inna ma masalul hayati duniya kama in anzalnahu min as samari.' misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne Allah ya saukar da shi daga sama sanda rani aka yi kasa ta bushe ba komai to idan Allah ya saukar da ruwa daga sama in ruwan ya sauka kasar ta karba kasar za ta fitar da tsiri domin sai Allah ya ce min mimma ya akulin nasu wal an'am Min mimma ya akulin nasu wal an'am akwai wanda mutane suke ci akwai wanda dabbobi suke hatta idza akhadat al-ard sukurfat wa zayyanat wa dhanna ahliha annahum qadirun 'alayha yanzu idan mutum ya je kalli ciyayi da shukoki a bayan gona zai ga suna burge shi suna ba shi sha'awa saboda mai kasar wa zayyana ta kawatu wa zannu ahliha annahum na 'alayha mutanen da ke zaune a bayan ƙasa sai su doka suna da iko akan ƙasar hatta ha amruna laylan aw naharan umarnin mai yana zuwa makasan dare da rana dare yana zuwa ya wuce rana tana zuwa ta yi ta wuce sai Allah ya ce faj'alnaha hasidan ka allam tagana bil amsu yanzu idan rani ta yi wata gona in aka dauke ka saboda amfanin gonan yayi an girbe in aka ce maka an taba shuka wani abu anan wanda zaka ce wallahi tallahi kariya ne baka ta ba saboda ba ka taba ganin alamar wani abu to kuma wannan shi malaman balaga suke kira nau'i na tashbihi wanda yake tashbihi tamfil ana kokarin kamanta abubuwa da yawa da abubuwa da yawa to a cikin wannan tashbihin da Allah ya yi yadda ka san idan aka yi shuka lokacin ke ake girbi za ka je ka nemi komai ka rasa a gonar duniya waye shuka ta Allah da akwai lokacin girbi ta wanda za ka nemi kowa da kowa ka rasa a yadda ka san gona in rani ka Allah ta gana bil amsi akwai sanda duniya za ta zama to ka Allah ta gana bil amsi yasa Allah ya ce kazalika nufassilu al-ayati liqaumin me ya zai hakan ya faru sakamakon zuwan lailu al-lailu wan nahar zuwan dare da rana haka al-imamu ibnu jarayd yake cewa innal jadidaini idan mustawliya da jadidin ajan ya mulil bila sababbi guda biyu in saka na cewa sabo saurayi ko budurwa ka bashi lokaci duk wanda ka kanshi tsoho ne billahi ne an yi lokacin da ba tsoho ba ba haka ban. ya aka yi samu kanshi a wannan halin zuwan dare da rana kawai ya ganshi a wannan halin babu yadda zai yi saboda haka ana nuna cewa lokaci yayi bai wuce saura minti uku ba kuma ba masu mu lokacin insha Allah gobe sai mu maimaita wannan ayar sai mu ainihin wato tsaya a kanta muna roƙon Allah ta'ala ya shirye da mu ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk